ya ce na diga haske sai wasu suka ce ai Allah haske ne tunda ya ce Allahu nuru samawati wal ka ce a'udhu billahi wannan rage kima da daraja Allah ne wa ma qadarullah haqqa qadari wallahi ba san Allah ba kuma ba su dauke shi ka mutunta shi irin yanda yake ba don haka jama'ar musulmi wallahi babu wanda ya taba ganin Allah don haka annabi yana faɗin iya abin da Allah ya sanar da shi ne game da shi sai kuma abin da shi Allah ya faɗa game da kansa iya nan annabi yake tsayawa jama'a kun gane ko don yanzu watan kasuwar ɓata ce take ci kuma rikici ne fafur ake tsakanin shirya da ɓata tsakanin kafirci da musulunci tsakanin bid'a da sunna wallahi tallahi sai an yi da gasken gaske jama'ar musulmi duk wani abu da Allah ya faɗa game da siffa ta zatin shi dole ne ka yadda an gane ko ko kuma ya siffanta kanshi da wata siffa dole ne ka yadda Allah yana fushi irin namu ne a Allah yana yadda irin namu ne a amma da ya ce yana yi laqad radiyallahu anil mu'minina ya ce wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa adda jahannama wa sa'ad masira ashe Allah na fushi Allah na farin ciki lallahu ashaddu farha jama'a kun gane ko wannan hadisi yana nuna Allah yana farin ciki jama'a kun gane duk ga siffofi nan wanda Allah ko annabi suka siffanta Allah da shi ka yadda da yanda Allah ya siffanta kansa da shi kana ƙetarewa wala ka shiga haɗari da yawa suna cewa su kuma mu'attala kenan su kuma idan Allah ya ce yana da fuska ba za su ce Allah yana da fuska ba wallazi nafsi biyadihi ko wa biwajhil karim as'alullahi al-azim rabbal arsh ko inda yake cewa a'udhu billahi al-azim وبوجهه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم to idan suka zo fassarawa ba za su faɗi fuska ba ko wallazi nafsi biyadihi na rantsi da Allah wanda rina ke ga hannunsa ba za su ce hannu ba sai su ce kudura to abin da suka manta kudura siffa ce ta Allah tabbas amma dan adam ma yana da kudura ai ma kana da naka irin ikon ko shikenan an dai gudu an fadi can don haka bari ku ji duk wanda kuma yake ƙoƙarin ƙin siffanta Allah da irin waɗannan siffofin wai don gudun kada ya kamanta Allah da halittu to wannan shi ne ya fara laifi tun farko domin tunanin kamanta Allah zo mai a ƙwaƙwalwa sai kuma ya wani laifin tun da ya yi tunanin kamantuwar Allah da halitta kaga wannan tunanin kawai laifi ne a yi ka rinka tunanin Allah ya kama da wata halitta ai laifi ne to kuma wannan laifin wai dan su guje mai kuma sai suka ƙara fadawa cikin wani laifin sai suka ce to tun da haka ne ma ni ba zan ce Allah yana da hannu ba a bayan ka fara yin wannan tunanin wanda laifi ne kuma yanzu ka zo ka ƙara yin wani laifin cewa ba za ka ce yana da hannun ba bayan ya ce yana da shi ku karanta littafin aqidatul mu'min na Jabir al-Jazairi ko kuma ka karanta minhajul muslim za ka yi matuƙar sha'awa na yadda jabir aljazairi ya tsaya logical yarin ƙabi da irin mutanen nan zai kawo al'adillatun nakaliya hujjoji a ƙur'ani da sunna sannan sai kawo a akaliya hujjoji na hankali in dai ba akwai motsuwa a ƙwaƙwalwarka ba za ka yadda cewa Allah yana da fuska kuma za ka yadda fuskar ba irin wata fuska ba ce da ka taɓa gani ko ba ka taɓa gani ba kowace iri ce da ma kun gani Allah ya kyauta wa alaikum salam zai fita na'am da Allah amma kuma suna a to ai tsaya ka ji duk wanda ke tsubbu ko bokanci ko duba ko yar kara-kara ai ba musulmi ba ne ai ba da shi ake ba ai shi wannan zuzurutun kafiri ne irin fir'auna ka gani in dai ka san fir'auna to irinsu ɗaya kar ka kawo magana wa yana sallah ko yana salati a yana bokanci kafiri ne shi kenan kawai ta'ala Allah ya ce wata هل من مزيد sai ka ji tana cewa shin da ƙari a ƙaru Allah suratu qaf ayata talatin an anasin radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ya ce la ta zalu jahannama yulka fiha wa taqul wannan akwai la ta zalu ba ta zalu bane la tazalu jahannam jahannama ba za ta gushe ba yulqa fiha ana wurga mata ana ƙara wurga mata wata ƙuli ita ko da an wurga tana ce kaji tana cewa hal min mazid shin da ƙari a ƙaro ba ƙari ne hatta ya da'a rabbul izzati fiha kadama fiha hatta ya rabbul izzati fiha fiha har sai ubangijin buwaya watan ya ɗora diddigen shi a kanta fayan zawi ha ila ba'adu sai wannan ɓangaren na ta takuri ya haɗe da ɗaya ɓangaren kamar za ta bindiga ta fashi jama'a kun gane ko wata kolu sai ka ji a lokacin tana cewa kat kat watan ya isa ya isa ya isa ya isa yanzu wa izzatika wa karamika na rantsi da buwayarka na rantse da karamcinka ya isa yanzu haka ya isa Allah sai ta rantsuwa wannan wawi na kasami ne dama kullum wawun akwai na adafi akwai na istisna'i ko akwai na watan wawi adafi akwai wawi na na, na kasami akwai wawi na isti'naf ga sinan dai an gane ku to shi wawul kasami duk inda ya tasa suna jarra yake mai da aka huruful jarri akwai wawu na ƙasan wau wanda in ya suna ya zo gaban shi in ya jarra shi to rantsuwa ne sai dai in wannan wawun din na adafi ne ga wani abu a baya to yana iya jarra suna saboda adafi na wani abu can a baya amma dai kawai kaga suna a tashi da wau ya tasa shi kaje ya jarra a wannan wurin rantsuwa ne ɗauki walfajiri Allah ya rantse ne da alfijir wannan wauɗin shine ne nuna rantsuwar wa shamsi wal laili wal kamari wan nahari wannan duk wawon dinnan na rantsuwa ne Tini wannan wawon din na rantsuwa ne wannan wauɗin ne mai da waɗannan sunayen rantsuwar shi yasa ka je musu jarra to ya ce wa izzatika wa karamika ya isa ya isa Allah na rantse da buwayarka ya isa na rantse da karamcinka Allah wallahi ya isa ya bashaka wala ya zalu fil jannati fadlu a aljanna kuwa ba zai gushe ba akwai wasu wurare ragowa hatta yunshi Allahu laha khalqan sai Allah ya farar da wasu halittu fayuskinahum fadlal janna sai ya zaunar da su a waɗannan ragowar wuraren watan wasu mata ne waɗanda mazajen aljanna za su rinka zuwa Allah yana ba su su da wasu yara 'yan ƙanana masu kyau sai Allah ya aje su kawai in mutum na so sai je ɗebu Allah ya kyauta wa fi ruwayatin ukhra min hadisi abi huraira a wata ruwaya ta abu rera annabi ya ce fa'amman naru ita ko wuta falatan tali'u ba ta cika fam hatta yadda Allahu alaihi a rijilahu wanda ko yanzu wannan ya nuna Allah yana da kafa ko bai da ita yana da kafa har sai Allah ya dora ma wuta kafa shi sai ka fassara wata ruwaya ta ce diddige a kafa amma diddige mai shi ma kafa ne fata ƙolu in Allah ya ɗora mata kafa shi sai ta rinka cewa kattu kattu ya isa yanzu ya isa fahunaka tamtali'u a nan ne za ta ji ta cika fam wa ya zuwi ba'adu ha ila ba'adu wani bangaren ta ya takure yana haɗuwa da wani fala ya Allahu min khalqihi ahada watan Allah baya zalunta wani mutum a cikin halittarsa duk wanda ka gan shi a wuta jaza'an na wifaka sakamako ne aka yi mai da ya dace da mugun aikin shi wa ammal jannatu amma ita aljanna fa inna Allah yunshi'u laha khalqan Allah yana ƙara farar da wasu sababbin halittu waɗanda dama ba su taɓa rayuwa a duniya ba a cikin ita aljanna ɗin shi sa na gaya muku mata da suka rayu a duniya ‘yan kaɗan ne a aljanna karatun da muka yi a farkon littafin amma kuma mata a aljanna su suka fi yawa saboda waɗanda Allah zai ƙirƙira su ba su taɓa rayuwa a duniya ba su a aljanna ne Allah ya kirkire su kawai yi su ga sunan to suna nan ninkin ba ninkin na waɗanda suka zo aljanna musamman maza wa ashaddun nasi azaban yawmal qiyamah mafi samun tsananin azaba Allah a mutane ran kiyama ku tsaya da kyau kudi a mutane wa zai faɗuwa da azaba mafi tsanani ran kiyama su ne man yu'adhibuna nasa fi duniya, masu azabtar da mutane a duniya to waɗannan alahira su suka fi kowa haɗuwa da azaba mafi tsanani kaga shugabanni yanzu sai a zauna a majalisa sai ya ce za a sauƙaƙa sai wani ya ce ha ba yo ai talakawa da an sauƙaƙa musu ai shikenan mulkin nan ba za su bari mu lafiya ba ai ku bari a ci ubansu eh kowa ya zama bai iya abinci so ɗaya a gidan shi to za su bi kullum za su rinka bin mu sai muka yi da su yanzu haka akan zauna fa a majalisun wasu jihohi da tarayya ana tsara irin waɗannan abubuwan menene za a tsara wanda zai ƙara sa mutane cikin matsala da azaba ta rayuwa jama'a kun gani yanzu rago ne duk bai wuci to gab da ƙarshen azumi aka siye shi a goman ƙarshe ina ga an siye shi dubu sha biyar amma wai yanzu an zo da rago irin shi wai tun yanzu wai dubu ashirin da biyar saboda Allah tun yanzu fa wai dubu ashirin da biyar dubu sha biyar fa aka siye shi a goman karshe ta azumi haba jama'ar musulmi yanzu wannan dubu nawa ya ci to shi to wannan ma bai ma kai shi koshi da lafiya ba amma an ce dubu ishirin da biyar kai ko musulmi ne fa ya sa wannan kuɗin nan kaka ɗauka wani kafiri ne ko wani ciyaman ko wani gwamna ko ɗan majalisa ba ɗaya ‘yan uwanka ne talakawa eh da kowa san yan awaki inda take duk garin nan amma yanzu kowane kwana sai ka an kafa yan awaki kuma ba an kafa ba ne don sauƙaƙa wa mutane kowa ya wasa shi yana jira sallati to Allah yana gani in azumi ya zo ku ta azabtar da mutane da siga ana siyar da buhun dabino bai wuce dubu hudu da dan wani abu ba amma wai ana cewa sauran sati azumi ya koma dubu tara da wani abu dubu tara da jama'ar musulmi kuma kai kaga an ne yana hulɗa da dabino to in ya murma ko dabino bai ci don kai musulunta wallahi tallahi in yamuran da ba su cin dabino su suna ganin wannan wani abinci ne kai tsaye da ke da alaka da musulmi ka kai zo ya jaya musulunta <laughs> ka gani musulmi ne zai su duk kasuwannin nan masu dilolin sigan nan duk musulmi ne ya ce to ya azumi ya zo yanzu nawa za a kara sai a ce a kara kaza shi kenan fa. yaro ne wallahi tallahi a unguwanmu yake kiwon kajin turawa kamun azumi yana siyar da ina jin karɗin shi naira ko ɗari shida ne amma azumi na kama ai ɗari tara ya koma ne ko na rantsi da Allah wai har ƙungiya suke da ita wai sun yi ittifaƙi a mai da shi ɗari tara yaron nan ya ce to shi abincin kaji da yake siya ba ƙara mai kokobo ba kajin nan ɗawainiyar da yake da su iya haka dai suke tuntuni to kuɗin me zai ƙara wallahi wai sai da aka haɗa mai kai suke ta zuwa wuri muka je ko muka san baban shi muka ce duk uban da ya kara zuwa a kira mu duk uban da ya ƙara zuwa wurin shi a kira mu kuma musulmi ne masu zuwa wurin shi wai kungiya ce suke da ita don me zai siyar ga yadda kungiya ta kafa ta al'umma mu sai Allah fa'ani hisham bin hakimin ibn hizamin أنه مر على أناس من الأنباط بالشام هشام دا ya je zai wuce wurin wasu mutane minal amba daga cikin tarin wasu jama'a bisham a ƙasar syria kada okimo ya ga an tara su ana bala'in ƙola rana an tara su a tsakiyar rana rana na kodansu an tsaitsayar da su a tsaitsaye fakala sai ce ma sha'anuhum laifin me suka yi waɗannan aka tara su a rana rana na ta dukan su ga sa tsaye an hana kowa ya tsugunna bari ya zauna kalu sai aka ce hobi su alal jizya haraji suka kibiya shine aka tare su a rana yau kansu za ta kare tunda sun kibiyan haraji o oh, inna lillahi wa inna ilaihi kaje irin mulkin nan na da ko to yanzu Allah ya taimaki mutane addinin musulunci ya shiga ko'ina billahi lazi la ilaha illa huwa alluran nan ta foliyo duk ku kauye ku da yan sanda ake yawo ko kai ko ka bari ai ko a kama ka aje a kulli amma nan da yake an yi karatu na addini an waye wani ya zo ya maka haka yanzu akwai layukan da ba su iya shiga saboda yara ubansu suke ci ka gani kuma wallahi duk ran da jama'a suka zo da jahilci ko haka za a rinka musu ko alheri ne to wai jama'ar musulmi wannan abin in alheri ne mutane sun ce ba su so in sharri ne to sun ce ba su so koko abin nan in alheri ne sun ce ba su so in kuma ba alheri ba ne wata manufa ce ake da ita sharri ne to sun ce ba su so da ma kun gani. kuma yaushe a ce wai gwamnatin ƙasar nan za ta bi ka da alheri har gida kuma a ce da haɗin kan amerika saboda allah jama'ar musulmi har gida a biyo ka da alheri yanzu ga kwalara ce ake ko'ina na rantse da alkur'ani wancan makon ai ga su da aka tashi nan akwai ɗaya daga cikin 'yan masallacinmu wannan an je ma asibitin shiga ya gama zaman shi a shika ba wani likita aka fito ana neman wani asibiti za a je aka ce a tafi da shi usasa a mota fadi ya jike da zawo ya jike da amai tun yana iya komai mai koma bai iyawa sai dai kawai rinka fitowa da kanshi ne aka dawo aka kawo ana zuwa limi wurin ɗaya na dare su suka karɓe shi nan wannan asibitin na nan suna karɓar shi mun tashi karatu nan ai akwai su nan tare da su muka je da malam muka je duba shi muna shiga asibitin nan na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu na asibiti kenan aka ce asibiti kenan tun daga kofa wari nake ji muka tattaka na rantsi da Allah na kasa yin numfashi har muka hau sama tsiddewa nake na ce ni yanzu lafiya ta lau na rantsi da alkur'ani ba zan iya kwana a wurin ba yanzu yanda nake ka ce kwana a wurin wallahi ba zan kwana ba sai kuma in ban da lafiya ka kai ni in kwana ka kara min wata cutar ashe shi ma tun da ya dan fara samun sauki ɗoyin wurin ya kumbura mai ciki shi ya kagar a sallame shi tun da shiga tafa nake jin ɗoyi a wurin ko da yake ban sani ba ni ne ranar ya rashin sa'a ko ko wurin haka yake uhu <clears throat> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanan kenan fa mai saukin shi kuma kaji yanda yake don Allah yanzu daidai da wannan uwar ti nan ake ce mai ko menene naira hamsin ne ko arba'in ɗan abin ɗaya ko don Allah duk an san halin da ake ciki amma ina ka ga wani ciyaman ya siya ana yawo da shi layi layi ana rabawa gwamnatin jiha ba ta da kuɗi ne tarayya ba ta san ana yi ba duk gashi tun daga can maiduguri ya fara kunno kai yanzu ya gama ko'ina a ƙasar nan yi ake kana jin a wurin ribas gashi dan mutane guda nawa ya kashe tun zai kai sati biyu a rediyo 'yan analysis suna cewa wai yanzu zuwa yanzu dai mutum dubu wurin ɗaya ne da nawa suka mutu sakamakon wannan report da aka bayan na medical su da kansu kuma sai suka ce to amma karya ne ba mai tabbas saboda duk 'yan ƙauyaku su suka fi mutuwa da irin ciwon nan ba ku a lissafawa da su wannan wanda suka je asibiti ne kuma asibitocin ma ba abu duka ba yanzu ba za a iya ɗaukar maganin wannan matsalar ba abu mutane da ita layi layi ana raba kuma da kayi yunkurin aman nan na farko da kayi da an jika abin nan an baka kasha shi kenan matsalar shi za ta zo da sauki da wuya ka wuce awa biyar zuwa shida saboda Allah amma di ba duk makon duniya sai an yawon foliyo duk makon duniya sai an yawon foyu mutane sun ce ba su so to ko tuwo ne an ce ba a so ba da iyakar ta ba kenan a bari a mutu da yunwa an ce ba a ci ce to ba shi a mutu da yunwa ba ya ce bai ci ba rabu da shi in yunwa ta yunwa ai zai zo ya nema ko to an ce ba a so amma an ce sai an yi shikenan a je a yi ta ta yi fakala hishamun sai hisham ya buɗe baki ya ce kai to ku tsaya ku ji ashhadu ina rantse muku da Allah la sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi tallahi ni na ji manzon Allah yana cewa inna Allah azza wa jalla yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa fid dunya Allah na azabtar da waɗanda ke wahalar da mutane a duniya duk masu wahalar da mutane a duniya annabi ya ce Allah na musu azaba yana casa su a lahira da kyau amma kun gane ku Allah kyauta wa min ashaddin ko wa min ashaddi ahlin nari azaban daga cikin masu samun tsananin azaba nauta a ranar alkiyama akwai al'alimun ladhi lam amal bi ilmi akwai malamin da bai aiki da karatunsa shi ma yana cikin waɗanda za su haɗa da azaba mafi tsanani wanda ake cewa malami shi ne wanda ya san kaza ba kyau ya je yi kenan kawai don kanka fara tunanin su shakwa ne kai ma shak ne tunda ka san dai karya ba kyau kuma ka yi koko da yanzu wani zai fara auko to su shakwa da sun shigo ba dan uwa ina kai ma shak ne akan ƙarya ka san ba ta da kyau ka gani don haka wanda ake cewa malami shine wanda ya san kaza ba kyau kun gane to kan wannan abin kai malami to ka san ba kyau ka yi shi kenan Allah ya tsari wa alaikum salam hmm. na'am na'am wasu abubuwa ne wanda zai yi na kamar sai yi to ta ya na'a. a'a ba shi ne ya lissafa ba kuma wurin lissafi na wani abu to ba ka yi shi ƙeƙe da keke kan ɗan ƙara saboda in case ko da za a samu matsala sai dai in ka gama tsaf dubu biyu ta ragu sai ka dawo da ita ka ce lissafin dama ga yadda muka yi amma Allah ya sa dubu biyu ta ragu gashi ko ba haka ba ka ga gobe duk lissafin da ka zo da shi za a baka saboda an san in ya ragu za ka dawo da shi yawwa <laughs> an usama bin zaidin radiyallahu anhu kala. sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kolo ya na ji manzon Allah na cewa yuja'u bi rajulin za a zo da wani mutum fayyadarahu fi nari a wurga shi cikin wutar jahannama fayyadahanu fiha Hanufiha tahnil himar biraha sai ya rinka shawagi yana kewayawa a wuta kamar kewayawa da doki ko jaki yake yi da wannan abin yin mazar ƙwaila ɗin inda ka taɓa gani inda ake mazar ƙwaila ga yadda yake randa bawul da abin ko to haka zai rinka yi watan asalin hadisin a nan malaya ɗan daddatse shi ne annabi ne ya ce duk malami wanda bai aiki da karatu ba in ya mutu a kiyama da an wurga shi wuta sai Allah ya sa a buge shi sai cikin shi ya fashe shine fatan da liku aktabu batsani dukkan ciki sai su fashe su watsu kasa sai ya rinka jansu yana randa bawul da su sai yan wuta su zo su ta mamaki ga kayan cikin shi a kasa yana ta kewayawa da su wuri guda sai a tare a cewa ne a me kawo kanan kuma wai a duniya ba ku ne masu ce mana kaza ba kai ba mun ɗauka kana cin aljanna ba mu da muke yi muna nan wuta ya aka yi haka kuma Allah kyauta fayatifu bihi alun nari dan wuta sai zo su kewaye shi faya kulu na su ce masa ai fulani wane alasta kunta ta amur bin ba kai ne kake umarni da mai kyau ba a duniya watan ha munkar kake hana mugun aiki faya kulu sai ka ji ya buɗe baki ya ce kuntu amuru bil ma'aruf wala af'aluhu lallai ni ke wa'azi amma bana aiki da wa'azin wa na anil munkar kuma ni ke hana mugun aiki wa af'alu sai in kewaya in je abuna inda ko kaga a hadisin ai bai kawo ba asali hadisin yana tsantso ban sai yadda ya gicce shi haka ba kuma kuma sai kuma ya zo sai kuma ya kawo wata kalma a cikin hadisin wanda nan kuma bai sa ta ba a katsabu batsanihi sai ya ce ai am'a'uhu kayan cikin shi an gane ko to asali ya ce ne fatan da liku a kitabu batsalihi na da manta cikakken hadisin da larabcinsa an usama bin zaidin radiyallahu anhu kala wa رسول الله صلى Na عليه وآله وسلم يقول ناجما زن الله ناتشيوا يؤتى بالرجل يوم القيامة za a zo da wani mutum ranar kiyama fayul kafin nari fajiri ne sai a wurga shi cikin wuta fatan da baɗanuhu sai cikin shi ya bindiga ya fashe da an wurga shi wuta faya duru sai ya rinka zagayawa kama ya duru himaru bin raha kama yadda jaki ko doki ke kewayawa da wannan karfan wannan inji da ake mazar kwaila da shi an gane ko ai yanzu wani bai gane ba mun ce an gane amma za ka ce na'am mai wadda ka taba gani ba eh in kana zuwa nan irin kawai kuma karfudin nan ko idan kana shiga tun daga nan wurin abin nan wurin awai so ba ka wuce har zuwa ricifa duk za ka rinka ganin ana wannan abin a bakin titi ma daga nan ko har ka je wurin kwasallu daga nan har ka fito wannan ya take da suna gubuci da za ka ga in lokacin rake sosai za ga suna yawan yi suna fidda mazakwaila ba ka zai rinka kewayawa da wannan abu shine faya dur ka san mai makama ya ce dur ma'addaru haisu madara ya eh, dur ma'addaru haisu madara in kiɗa canza aka ce mi duk inda zamani ya juya a juya da kai in ku ba haka ba za a tafi a makka jama'a kun gani <laughs> ta mutum in bai gane wato zai gani Allah kyauta to sai su zo fayyata ta miyu ilaihi alun nari yan wuta sai su zo su taru a kan shi faya kuluna su ce ya fulani bin fulani ya fulani bin fulani malak wane dan wane me ya same ka muka ganka a nan kuma ya aka yi alam ta amur bil ma'aruf ba ku ne masu wa'azi a duniya ba kuna umarni da abu mai kyau wata na anil munkar ba kai ke yana mugun aiki ba fa Kulu bala kuntu amur bil ma'aruf wa la'atihi wa an anil munkar wa ati lalle ni ke umarni da abu mai kyau amma ban aikatawa in hana mugun aiki kuma in je in yi إنا الله وإنا إليه راجعون وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله ياتي أتيت ليلة أسري بي على قوم ناجي أدرن دا أكي إسرائي دني ورن وسمتاني تقرد شفاههم نجا أنا ددات لبنسو ana yanyanka labbansu ana kace-kace da labbansu da wani almakashi shi ne bi makaridin min nari da wani almakashi na wuta jahannama aka ɗauko ana daddatsa ana kace-kace da labbansu kullama qurida duk sanda aka gama kace-kace aka gama daddatsa labban ruddat sai a mai da labbansu koma kamar yadda suke sai a faro sabon aiki da an gama ɓata su ruddat sai a mai da su kamar yadda suke ultu annabi ya ce sai na ce man ha'ula iya jibril jibril waɗannan suwaye faƙala sai jibril ya ce ha'ula ikhutaba'u ummatik waɗannan su ne masu wa'azin al'ummaka masu cajin mutane kolo na wala ya yaf'alun za su rinka cewa kaza da kyau kaza da kyau kaza da kyau amma wala ya na. ba kuma sa aikata abin su Allah ku ya ce lima na ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun jama'a kun gane ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani wurin Allah ya ce a ta'amuruna nasa bilbirri. birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun wai ku mahaukata ne don me za ka zama kendir kana ƙona kanka kana cinye kanka amma kana haska kama wani haka annabi ya ce rashin hankalin kenan wa ya ƙara'una kitab Allah kuma za ka ga suna karanta littafin Allah wala ya amaluna amma ba sa aiki da komai a littafin Allah Allah ka tsare mu wallahi tallahi wannan karatu akwai ban tsoro jama'a وذكر ابن المبارك عبد الله بن مبارك يا أنبتا من تشيوا قال أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول علي بن يزيد تشياج أنس بن مالك ناتشيوا قال عليه وآله وسلم النبياتي رأيت ليلة أسري بي رجالا na ga wasu mazaji nan hadda wasu mata an gani an faɗi mazaje ne saboda watan rinjaye da suke da shi akan mata tuqradu shafahuhum bi da min Na ga ana daddatsa ana yanyan kalabansu da wasu almakasai na wuta kala mai ruwa ya ce annabi ya ce faƙultu sai na ce man ha'ula iya jibrilu jibrilu waɗannan fa suwaye ya aka yi kala sai ce tsaba su ne masu wa'azi e za su zo su caji su caji amma da sun koma gefe suka ce sai su ce ka gani ka amma mutane banzaye ne ba wanda suke wa kuka wa'azin ka shi kenan zai koma yana iskanci shi ka ai masu wa'azin neman na batiri sai Allah billahi la ilaha illa ba za ka yi mamakin su za su iya zuwa su tara kwana su samu wani dandali ko ta tasha in ya zo gari sai ya zo yi wa'azi kan zina ai ta kuka ai ta kuka amma Allah aka tashi kowa azin sha ɗaya na rai wala a ɗakin karo zai kwana billahin lazi la ilaha illawa ka suke ya tashi wa'azin sai ɗaya wa unguwa yana neman gidan akwato wai kam ya je kwanta a masallaci shi sai ya zina shi ne fa yi wa'azi ɗazin ya caji ya caji inna lillahi wa inna ilai raji'un kai to kun dai ji ay min alladhina ya'muruna an-nasa bil wannan na daga cikin masu wa'azi waɗanda ke umartar mutane da ayyukan kirki ayyukan nagarta ayyukan bin Allah wayan sauna an fusahu amma kowannen su yake manta da kawunan su wa hum yatluna alkitab kuma suna karanta qur'ani fa sun san haka ba kyau kala ibrahim nakhai ibrahim nakhai yace radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wannan a tsarin magabata ba su haka a cewa tabi'i radiyallahu anhu sai dai rahimahullah to ibrahim nakhai tabi'i ne yace inni la akrahul qisas kun san ibrahim naka'i yana cewa inda wanda zai alfahari a duniya ya ce ba kamar sahabban annabi ya ce domin wanda ya fi kowa a halitta Allah su shi ne ya tarbiyyarsu kaga mai za a nuna musu kai duk wanda ya tarbiyyar ka bai kai shi ba ne ya ce bayan su kuma wallahi sai mu ya ce domin mu kuma waɗanda wanda ya fi kowa ya tarbiya su suka zama su suka fi kowa in kaɗe ba annaba da manzanni to ya ce mu kuma fa su suka yi tarbiyyar mu ya ce kanu ya na ala sidiki wal amana wal afaf suka ranƙwashe mu su buge mu su kama kunnen mu su riƙe akan sai da suka suka ga mun zama masu gaskiya da riƙon amada da kamun kai da natsuwa da sanin ya kamata jama'a kun gane ko to ibrahim naka iya ce inni la'akarahul ƙisasa ni ina kyamata yin wa'azi ga jama'a le salasi ayatin saboda lokacin su ne kusas za a ɗauko ƙisa annabi musa ana ma wa'azi da ita an gani to sai ce ni ina kyamar yin haka tsakani da Allah ni ina kyamar a tara jama'a in zo ina musu wa'azi ni ban su me yasa ya ce li salasi ayatin ba don kowa saboda wasu ayoyin qur'ani guda uku qauluhu ta'ala ayar farko maganar da Allah ya ce a ta'amuruna nasa bil birri kwarin ka umartan mutane da ayyukan kwarai watan sauna anfusakum ku manta da kanku wa antum tatluna alkitaba afala ta'qiluna yace wannan alama ce na duk wanda zai ce ai kaza shi yaki alama ce na mahaukaci ne tunda Allah ya ce ba ku da hankali ne dan me za ku rinka cewa ai kaza na alheri amma ku manta da kanku ko kuɗi ya ce to shi a fahimtarsa lazumin duk wanda ya wa'azi duk abin da ya faɗa cewa alheri ne to sai ya yi shi in dai ka ce wa mutane su aikata wani alheri to fa sai ka yi don me za ka ce su yi kai baka yi ba jama'a kun gane ko wannan aya ta ɗaya kenan da ta sa yake tsoron yin wa'azi albakara aya ta arba'in da hudu aya ta biyu da Allah ya kira masu imani ya ce lima ta ƙulu na mala ta falu don me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa ka ce aika za kuma kai ka ƙi kabura maktan inda Allah wannan laifi ko azaba girmanta ya kai a wurin Allah an ta ƙulu ma la taf'alun ku rinka faɗin abin da ba ku aikatawa to kaga wannan zai ja azaba kenan ga mutum wannan ya sa ni tsoro na wa'azi suratu safi aya ta biyu zuwa ta uku aya ta gaba wadda ta ja ke tsoron wa'azi ayar da Allah ya ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an annabi shu'aibu an gane ko yake gaya wa mutanensa cewa ni fa ba ina nufin in saba muku bane akan abin da nake hana ku yi annabin Allah manzo irin shu'aibu jama'a ku tsaya da kyau ku ji yana tsoron ya faɗi magana ya saba mata sai kai da ba kowan kowa ba ba ka tsoron kai magana ka saba mata ka ce mutane su yi jama'a kun gane amma kai ka ƙi kuma ba ka tsoron wannan maganar da kai to tun da ka ga manyan annabawa irin waɗannan yan gwagwarmaya na asali manzanni sun tsoraci wannan to akwai magana ne to ni ma ta ja ina jin tsoro gaskiya tsakani da Allah suratu hudin ayata 88 fi hadisil barra min ƙaulil kafir a hadisin bara'u ɗan azib maganar da kafiri zai rinka faɗi na cewa rabbi idan kafiri azaba te azaba jama'a kun gane ku azaba te azaba a kabari wallahi kafiri da kanshi tun a kabarin zaka je na cewa rabbi la tuqimisa Allah azaban nan ta kabari kawai ta isa ka yi haƙuri kakkata da ƙiyama ban haka kawai haka ya isa rabbi la tuqimi sa'a ubangiji kakkata da kiyama wannan azabar ta kabari kawai ta isa ban ma haka ya isa rabbi la tuqimi sa'a yara anna ma yakhlasu lahu min azabil akhirah yana ganin abin da zai same shi na azabar lahira ashaddu mimma huwa fi ya fi tsanani ya fi bala'i da masifa fiye da azabar da yake ciki a kabari wallahi tallahi duk za ku ji duk wannan karatun har zuwa ƙarshen shafin nan introduction ne na karatun littafin nan duk wannan shimfiɗa ce na rantse da Allah ba a hau kan karatun ba daga wannan ƙarshen fallon ne za a fara asalin doron karatu duk wani abu daga nan ne yanzu za ka ji وقد يكون ما جاء في الخطباء هو عذابهم في القبور تيو abin da ya zo na azabar da za a yi ma masu wa'azi ita wannan azabar da ake faɗi tun a kabari fi a da'in maksusa kuma za a yi ta ne a wasu gaɓai na jikinsu keɓantattu ka gairihim kamar dai wasu su da za a yi ma azaba a cikin kabari akan wasu gaɓoɓi na musamman haza li'idha ko martakabu wannan saboda girman abin da suka rinka aikata shi min mukhalafati qawlihim fi ilahum na saba wadda magana suke wa aikinsu na'udhu billahi min zalika Allah ka tsare mu daga irin wannan muguwar ɗabi'a wa min ashaddin nasi azaban finnari daga cikin masu samun azaba mafi tsanani a mutane ran kiyama a wuta aljabbaruna su ne masu mulkin kama karya wal mutakabbiruna da masu bala'in girman kai da ɗagawa kama kalatin naru kamar da yadda wuta ke cewa mali wata ranna ta cewa Allah wai Allah me yasa ne ni la da ne ba mai shiga ta ni wuta illal jabbaruna sai masu mulkin kama karya a duniya wal mutakabbiruna da masu girman kai me yasa haka ne wa kama kalat kai kamar da yadda wutar jahannama ke cewa wakiltu bi salasatin ni Allah ya wakilta ni ne kai tsaye ina sanar da ku game da mutane uku akan mutum uku wakiltu bi salasatin wakiltu bi salasatin ta maimaita hasu uku lalle Allah ya bani dama ya wakilta ni kan mutum uku su kan ba matsira ba wurin gudu ba wurin koyo. an riga an bani dama a kansu wakiltu bi manja alama Allah ilahan akhar an wakilta ni kan duk mutumin da ke haɗa Allah da wani duk mushiriki to wannan kam ya kaɗi ko da ka ji wani zai tsira to wannan dai ya kaɗi wuta ta ce fa ni an riga an bani shi wa bi kulli jabbarin hakanan duk wani jabberi jama'ar musulmi kun gane shine mai mulkin kama karya anid mai mugun tsaurin kai duk maganar da za a yi yana azabtar da jama'a ba abin da ya dame shi kullum tunani yake ya zai kara ma to wannan ba ruwanka jama'a kun gani duk in ka ji wani zai fita to wuta dai ta ce an batta da wannan wannan nata ne Allah riga ya bata wa bil musawwirina sannan an wakilta ni an ban mun masu ɗauka hoto da waɗanda ake ɗauka hoto masu ɗaukar hoto da waɗanda ake ɗauka wuta ta ce wannan an banni da su mm. ka banni da su ba ruwanka duk in ka ji wani zai fito waɗannan dai Allah wakilta ni kansu ai alladina yasna'una tamasil masu yin mutum mutumi su ne almusawirun wasuwar almujassama da yin hotuna masu jiki irin na ɗan adam wanda akwai jini a jikin shine kamar hoton kaza doki amma hoton abin da bai da jini irin na ɗan adam a jikin shi hoton shi shi ba wani matsala kamar bishiya kamar dutse kamar ruwa kamar daji kamar gida kana son hoton gida mai kyau ka ya baka sha'awa ka zo kai shi kenan ka zana ka zo ka aje abinka ka kalla kai sha'awa ka more shi kenan allati yudahuna biha lahi ta'ala wanda suke kwaikwayan watan halitta Allah maɗaukakin sarki da waɗannan hotuna ɗin hassanahu ba'aduhum wasu malamai sun ce wannan hadisi ne kyakkyawa ana nuna min lokaci yayi tun ɗazun ina fatan karatun ya shige kasar in ma bai shige ba za mu ɗan karanto daga baya in mun zo karatun gaba insha Allah fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum jama'a akwai littafin ahkamul jana'iz na ashek mahmud al-misri abu ammar ina jin mun taɓa karanta littafin nan anan ko wani dan karamin littafi ahkamul jana'iz ko iko Allah to mun karanta shi a unguwanmu makwabta nake na unguwan nan ne ma to ga shi gaba ɗaya an yi kaset da an sa shi a mp3 tsakani da allah wannan kaset ɗin watan zai kyautatu musulmi a ce yana da shi saboda kun san kamar yadda albani ke cewa babu wata ibada da musulmi ke yi wadda bid'o'a suka shiga cikinta kamar matsalar jana'iza amma wallahi tallahi sai ka karanta littafin shi to wannan littafi na ahkamul jana'iz na mahmudin misri kamar somari ne na littafin albani keke da keke littafin albani ne kawai don haka ga shi mala ya ce sun sashi a mp3 kuma kudin shi naira 200 ne wanda ke so an tashi sai same shi can assalamu alaikum lahira Allah ya rufa mana asiri duniya wa lahira Allah ya rufa mana asiri duniya wa lahira Allah muna roƙonka muna tawassuli da sunayenka da muka sani da waɗanda ba mu sani ba muna tawassuli da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka ya Allah ka rufa mana asiri duniya wa lahira Allah ka tsare mu jin kunyar duniya da asarar lahira ya Allah ka taimake mu da taimakonka ka azurta mu cin halas Allah ka tsare mu kar ka bari mu ci haram ko mun yawanta ko mun kankantarta ya Allah ka tsare